له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربه ومن تبعهم بإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin godiyar Allah ga shi yau mun sake haduwa a zama na biyu cikin darussan wannan majalisi na jami'ar abubakar ta fara kulewa da ke nan bauchi na darussan karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan wata mai albarka na ramadan yau biyu ga wata ramadanin shekara 1447 an hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha tara ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya kafin mu ci gaba da karatu a ɗan ƙarin update a kan sanarwar da jiya muka fara na tashoshi da gidaje na watsa shirye-shirye waɗanda suke watsa wannan karatu saboda waɗanda za su bi daga jikokinsu ko daga wuraren da abin ya shafa cikin waɗanda jiya ba mu ambata ba akwai igil rediyo wanda za a tashi karfe uku na yamma uku zuwa uku wanda gidauniyar gunti alkhair wadda take ta wato dr bala wunti suka ɗauki nauyi Allah ya yi masa tsakayar alkhairi Ibn Radio ne karfe uku na yamma sai akwai kuma na BRC2 wanda shi karfe uku shi ma na yamma wanda alhaji tijjani ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi ce mun sanar da na jihar borno pfm na maiduguri amma an samu canji a madadin M yanzu starfm ne starfm maiduguri kuma lokacin ya zama karfe sha ɗaya ne na safe sha ɗaya zuwa sha biyu wanda virtual engineering solutions suke da ɗaukar nauyi allah ya musu sakayya ta alhaini. sai kuma jihar yobe yobe broadcasting corporation karkashin gidan rediyo jihar yobe in am station suna su sawa karfe biyu na rana wanda ya ɗauki nauyi shine abokinmu dr abba idris honorable commissioner na haya education a jihar yobe allah ya masa takayar alkhairi ya albarkaci aikin sa ya sa ya zama lafiya sai kuma jiya mun sanar da landmark fm kwantagora amma ban faɗi lokaci ba karfe goma ne na yamma na jihar naija kenan wanda zny suka ɗauki nauyi allah ya musu shafaya a kamar yadda kuma su suka ɗauki nauyi na albani tv lokacin na albani tv shi ne karfe bakwai na safe karfe bakwai na safe sannan kuma na da Kaduna da ce muka sanar wanda da ke Awul ya ɗauki nauyi shi a madadin lokacin lokacin sahur da da ake sawa karfe hudu yanzu ya koma karfe tara na dare karfe tara zuwa goma na dare waɗannan shi ne mabdacin da suke hannuna a yanzu Allah ya sa kaina da alkhairi Allah kuma ya tara mu a cikin ladar ko ba mu albarkar alkur'ani idan ba ku manta ba muna cikin suratul isra kuma mun yi karatu jiya ayoyi biyu afa asqakum rabbukum bil banin wa takhata min al malaikati inatan innakum lataquluna qawlan azima wa laqad sharrafna fi hadha al qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura yanzu za mu fara daga nan da yardar Allah Allah ramma Yazid Ibrahim Sambo Allah ya maka albarka. Ikra.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 كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا تسبح نعم. له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحكم نعم. إنه كان حليما غفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا كل ما لو كنت سركية قل لو كان معه آلهة كشيء سوء لا أشيء تارد الله أقوى تسوء أبا بمبوتا kama ya kuluna kamar yadda su suke faɗa suke riya cewa akwai waɗansu ababen bauta tare da Allah inda a ce akwai su idan ai a yayin nan labata hau ila jil arshi sabila da sun nemi wata hanya domin isa zuwa ga ubangijin al'arshi subhanahu wa ta'ala arkinsa ya tabbata ɗaukakarsa kuma ta buwaya amma ya kuluna ga barin abin da suke faɗa ɗaukakar ta tabuwa ya ruluwar kabira ɗaukaka mai girma wannan ubangijin tusabbihu samawa samawati sab'a shine ubangijin gaskiya wanda dukkan sammai guda bakwai suke tasbihi gare shi wal ardu haka guda bakwai su ma suke tasbihi gare shi wa man fihinna da dukkan abin da ke cikin su wa in min shay'in babu wani abu ma cikin halittu wanda ka sani da wanda baka sani ba illa yusabbihu bihamdihi face shi ma yana tasbihi da godiya ga ubangiji walakin la tafahuna tasbihahu sai dai ku ba ka fahimtar irin nasu tasbihi innahu kana haliman ghafura lallai shi ubangiji ya kasance mai hakuri ne da juriya kuma mai gafara ne mai yawan gafartawa a kan ayar da muka karanta a baya Allah ya kalubalanci waɗanda suke cewa Allah yana da raha yanzu kuma yana kalubalantar waɗanda suke cewa Allah yana da abokan tarayya waɗanda suka ce Allah yana da ɗa ya kalubalance su da cewa da a ce Allah da gaske yana da ɗan to ai hankali ba zai ba da cewa ya ba ku ɗan da kuke so shi kuma ya riƙe ɗan da ba ku so ba aikin da ba a son mata a wurin ku ya taya shi za ku ce na da 'ya'ya mata ko kuma ku rike 'ya'ya maza wannan kalubale ne da hankali zai iya nuna cewa ba zai yiwu a ce Allah yana da 'ya'ya ba kalubale na yanzu kuma Allah yana kalubalantar duk waɗanda suke bauta wa wani banda Allah waɗanda suke bauta wa Allah amma suna ba da rabon bauta ga wani ma sai zama akwai Allah akwai kuma wani an raba musu aiki ne Allah shi ne babban amma akwai ƙanana ƙanana waɗanda sai an bi ta hanyar su su zama tsani sai su kai bautar zuwa wurin Allah wannan shi ne irin tsarin shirka irin na kafiran baya kafirai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da Allah ai amma suna haɗawa da shirka ne wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun sun yarda da Allah akwai shi kuma suna bauta masa amma suna cewa ne ba na buduhun illa ne ilan ba ne zulfa abin da yasa muke bauta musu shine saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah mu ai kazamai ne masu laifukuka muna da rauni da idan mu da kanmu muka ce za mu yi bautar Allah ba zai karba ba za ka sai mu yi amfani da dutse da aka sassaka saboda dutse baya laifi sai mu yi amfani da itace da aka sassaka saboda bishiya ba ta laifi mu muna boki. muna aikata ba daidai ba cikin dare da rana waɗannan suna tsaye a wuri ɗaya ba ta saƙo, ba ka su sai su rinka nema mana ceto a wurin Allah wannan shine asalin dalilin da shirka ta zo ko waɗanda suka fara yin kafirci na shirka farko na zamanin annabi nuhu alaihi salam da ya musu wa'azi suna cewa la tazamunna waddan wala suwa'an wala yahud wa ya'uq wa nasra waɗannan allolin guda biyar ai ba wai ba sun jefar da Allah gaba ɗaya bane sun yarda da Allah amma waɗannan su ne tsani zuwa wurin Allah shi kuma Allah baya son a masa tsani sai dai a je gare shi shi kadai kuma in za a bauta masa sai a bauta masa shi kadai sannan in za a kira shi a kira shi shi kadai kar a hada da wani fadu Allah mukhlisina lahu dina in za ku kira Allah ku kira shi shi kadai kuma in za ku bauta masa ku yi addini gare shi shi kadai ala lillahi dinul khalis Allah baya son addinin da sai an bi ta hanyar wani kuma Allah baya so a ce wai wani shi zai cece ka a wurin Allah wanda ba Allah ne ya naɗa shi da kansa ba ina fata an fahimta wannan duka shi ne asalin shirka da kafircin da annabawa suka yi yaki da shi kafirai na baya kar ku ɗauka cewa fa ba yi imani da Allah ba ne kamar yadda a yanzu ake ce ma waɗansu suna shirka ko da suna faɗan la ilaha illallah ba wanda su yi imani da Allah bane sun yi imani da Allah amma sun ce wane ma yana da rabo kaza wane ma yana da matsayi kaza wane ma idan ka roƙi Allah da kuma ka roƙe shi duk ɗaya ne shi ma zai iya maka saboda Allah zai maka saboda shi to ba wani mutum a duniya da yake samu wannan matsayin Allah ya rike komai a hannunsa shine kadai ke bayarwa shine kadai ke hanawa shi yasa Allah ya ce ka tambaye su ma ta duruna min dunillah aruni ma za ka lafu min al-ard ko ta halitta ne da suka yi Allahum shirkum fi samawat ko akwai wata tarayya da suka yi da Allah wajen wajen gina sama ko abubuwan da suke cikin sama ko su da shi sannan kuma ka tambaye su waɗanda kuke kira kuma bayan Allah ko kuke haɗa su tare da Allah in arada li Allah bi durri alhunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati wal hasbi Allah yace Allah kada ya ishe ni to wannan shine ma'anar da ya tabi du'a da sunna suna cewa a yi tauhidi a kira Allah shi kadai ba wai don saboda waɗanda suke kiran wasu koma bayan Allah ba yarda da Allah bane a'a sun yarda da Allah ne amma tare da wasu to waɗannan tare din ne ake so a goge su a kaɗe su a murkushe su a ture su sai zama sai Allah shi kaɗai. wannan ne asalin da'awar tauhidi to ne Allah ce a tambaye su kun lauka na aliha inda a ce akwai waɗansu koma bayan Allah da za su zama tare da shi suna matsayin daya ko ɗaya na taɓa kasa a idan ai a yayin nan labda hau ila fil arshi kabira su ababen bautan su kansu da za ku ga sun nemi zuwa wurin Allah wannan dul shi ne Allah don Allah madaukin sarki shi shine wa huwal ghafurur rahim dul arsh المجيد رفيع الدرجات ذو العرش يلقي روحا من امره الله شيء ذو العرش sai Allah ya ce da sun nemi isa bi ma'ana la talabu wa btaghaw al-wusula ila Allah to menene ma'anar wannan da sun nemi isa zuwa wurin Allah wannan yana da tafsiri kashi biyu duka daga magabata kuma duka daidai ne tafsiri na farko tafsirin abdullahi ibn abbas da Sa'idu ibn jubair da waɗansu daga cikin magabata sannan kuma shine tafsirin da ibn kathir ya firin jayarwa shine tafsirin da abdurrahman bin Nasiru sa'idi ya firin jayarwa da waɗansu cikin malamai na tafsiri na zamani cewa da a ce akwai waɗansu da kuke gani su ma sun cancanci su zama tare da Allah to ku sa ido ku gani Allah da kansa ya ce na yarda su da kansu za su ce ba su yarda ba labtaghu ila dil arshi sabila da rasul nemi Allah ya ba su dama su zama bayi ba su taba yarda a ce ku zama ubangiji ba bi ma'ana waɗannan itatuwa da kuke sassakawa su zama gunki waɗannan duwatsu da kuke sassakawa su zama gunki da Allah zai ce musu kun yarda kuma ku zama abun bauta tare da ni da dukkan su suri na gaban Allah lafta dau ila da sun yi saurin isa zuwa ga Allah sai ya Allah mu bayi ne ba za mu taba yarda a haɗa mu tare da kai ba don haka su sun ce sun zama bayi ke ku kuma za ku ce za ku zama bayin su ina fata an fahimci wannan wannan shine yake daidai da fassarar ayar da can gaba za mu zo أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا أولئك الذين يدعون وأن تسكي كرم سدما وأن شنتم يبتغون إلى ربهم الوسيلة سوى صلى لمن يتزوى ولن الله ني sai ka nemi ita zuwa ga wurin wani da shi ma nema yake yi ina fata an bayyana shi ke dai da faɗin Allah a cikin suratul furqan wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil qalu subhanaka wa kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura Allah yace ranar da Allah zai tada su gaba daya ya tara su sai ya tambayi su waɗanda aka bauta musu sai ce da su a antum abulatum ibadi haula ku kuka fatar da bayina waɗannan waɗannan din sawa'un mutane ne ko aljannu ne ko waɗansu halittu ne sandararru kamar itatuwa kamar duwatsu ko masu bautar rana ko masu bautar wani ne sai Allah ya tambaye su ce ku kuka fatar da wannan kuka ce su bauta mu ku kuka fatar da su kalu subhanaka ce ya Allah sarki ya tabbata gare ka yau kokarin da Allah zai tsiye annabi Isa dan Maryam ba alaihi salam shi ba sai Allah ya tambaye shi a anta qulta linnasi nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah kai kace da su abota maka yace subhanaka ya Allah sarki ya tabbata gare ka bai san faɗi wannan ba to waɗanda kuke cewa su ubangiji su ba suna ba a wurin Allah ne kiristoci suna ce annabi isa ɗan Allah annabi isa kuma shi ma yana ba a wurin Allah ina fata an fahimta masu shirka suna bautar waliyai da waɗansu da suke gani cewa su ma suna da rabo da kaso a kusa da Allah ko suna da wani abu a fadar Allah su ma suna nema a wurin Allah ne haka ku ba ku nema a wurin Allah da ku da su duka bayi ne ba wani da yabi wani a wurin Allah dukkan ku sunan ku bayi wanda yabi wani a cikin ku shine wanda yabi wani tsoron Allah wanda yabi wani tsoron Allah kuma ba sai taba yarda a dauke shi a bashi matsayin Allah ba ina fata an fahimta Wannan shi ne tafsiri na farko tafsiri na biyu shi ne tafsirin da fatada ibn da'amat sadusi daga cikin can tabi'ai da waɗansu daga cikin magabata kamar imam al-bukhari a cikin tafsirin sa shine kuma tafsirin a cikin tafsirin jalalaini da waɗansu cikin malamai na zamani cewa wannan ayar abin da take nufi ne. ka ce da su inda a ce akwai waɗansu koma bayan Allah waɗanda suke takara da shi ba da sun nemi su yi juyi su ma su rike matsayin ai matsayin zama Allah babban matsayi ne waye zai ga damar zai samu wannan kuma ya bari ana ba shi mutu ina fata ana fahimta bi ma'ana da a ce akwai waɗansu da za su zama koma bayan Allah kana ji za a karu a zama alloli da yawa ai za a yi rikici a nan duniya ma akan mulkin garinku ake rigima wani ya ce dole sai shi yana iya kashe ko nawa ne yana iya sa a kashe kuma ko mutane nawa ne domin ya zama shi kaɗansa kuma duk wanda ya fito ya ce ya yi tawaye shi ma shugaba ne dole sai dai wannan ya yaƙe shi ya kashe shi saboda ba za a taɓa samun shugaban ƙasa guda biyu ba ba za a taɓa samun wani ya yarda a ce sarki guda biyu ba ba za a taɓa samun liman guda biyu dole a samu ƙwaya ɗaya to shi mutum ya ga yana da damar da zai zama Allah sai ya bari ina fata ana fahimta shine Allah ya ce idan inda a ce akwai wani ma'afu tare da Allah lafta gauda sai su taru duka sai su nemi su yi mulki a kaji ana faɗa a sama amma tun da ka fi shiru to la ilaha illallah shi kadai ne ba wanda ya isa ya da shi na fata an fahimta wannan shine ma'anar tafsirin idan lafta bi tagau ila bil arshi sabila bi ma'ana la talabu bi ma'ana la talabu taghalluba والمقاتلة عند ذي العرش حتى يغلبوا عليه ويستولوا على ملكه da sun yi kokarin su yi fada don su kwaci mulki? wanda yana daidai da faɗin Allah madaukakin sarki lam kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce a cikin sammai ko a cikin ƙasa akwai wani ubangijin banda Allah da ta, ai da sama da kasa za su ɓaci saboda zai shagaltu ana ta faɗa da wane har abubuwa su tsaya a duniya ba a yi ruwa ba har wuta ta kama bai ce ta tsaya ba ta cinye gari kowa ne na bukatar numfashi iska ta tsare ba a bada iska ba ina fata ana fahimta har ya zama ya ce a kashe mutane mala'ika bai samu attention dinsa bai ta kashewa har sama da wanda aka ba shi ne. a ce wance za ta haihu lokacin haihuwa ya yi Allah bai bada da oda ba haka ya je ya garfi yana ta fama da waɗancan sai abubuwa su rikice ka taɓa ganin al'amuran duniya su rikice Mata ta rabin rahmani min ta hawa ashe shi So saboda inda ya garfi yana faɗa da waɗansu ya zai yi ta ƙoƙarin mamaya sannan da an samu wani wurin sai su balle sai su ce mu muna tare da ubangiji wa ne amma tun da ka ji shuru to ka san ba wani sai Allah shi kaɗai jama'a shi shine ma'anar labta qawila bil arshi sabila Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wannan duniyar ta ce shi kadai wallahi kuma kai kanka da gani yadda duniyar nan take gudana ka san Allah ne kadai yake gudanar da ita saboda inda akwai damar da wani zai iya rike wani abu wallahi da duniyar nan ta rike ko mu kanmu bil adama fa ba ma wani ba da a ce mu bil adama za a samu wani a bashi a bashi rikon arzikin duniya a ce ko kun yi biyayya kafin a baku in kuka yi tawaye ba za ku sha iska ba قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم Allah ce da a ce ku kuke ci da duniya wallahi da kun rike kun da ciyarwa ma ubangijin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aita ma da an faka mundu khalaqa samatu wal ard wanda zaka iya lissafin budget din abinda Allah ya kashe tun daga ran da ya halicci ya halicci sama da ƙasa ya halicci sama da ƙasa fa yayi sauran halittu suna cike suna cin arziki daga baya ya turo mutum haya da shi da matarsa su biyu kadai suna haihuwa yana ci gaba da ci da su yana ƙara arziki har yanzu duniya ta zama tana da mutum biliyan takwas amma ba a taba jin wani gari sun rasa abin da za su ci mutanen gari duk sun faɗi sun mutu ba Allah bai taba mantawa da kowa ba wannan ya nuna shi kadai yake yi kuma nasa ba zai taba karewa ba haka wannan shi zai nuna tunda Allah ke gudanar da kauni shi kadai to bai kamata ko kuma ku ɗauki sa na bauta masa da rikina ba gare shi shi kadai kuma ku haɗa tare da wani ba wani mai ya muku ba abin da ya muku la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ard a cikin sama da kasa ko kwayan zarra babu nasu ba ta ne gaba daya wa ma lahum fihi ma min shirk wa ma lahum minhum min zahir saboda haka wannan shine ma'anar idan labtaghaw ila dil arshi sabila to a yayin nan da su ne bi isa zuwa ga ubangijin al'arshi ko su ne bi su ne shi su kace al'arshin ko kuma a ce ana tarjima a sama abubuwa sun ki daidaita ku jira sai abubuwa sun daidaita za a dawo kanku alhalin ubangiji shi kadai inna allah la yanam wa ma yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci kuma bai ma kamata a ce yayi bacci ba shine wanda ke shi fil arziki Shi ne wanda ke shimfiɗa adalci Shi ne wanda ke kula da bayinsa ba abin da yake faruwa a duniyar nan wa ba su tasqutu min kafin illa ya ha? ko ganye ne kake gani a kan bishiya kana wucewa sai kaga ta faɗo wallahi Allah ya san da ganyen kuma ya san za ta faɗo wala habbatin fi zulumatil ard ko wata kwaya inda za ka tona cikin ƙasa a jerijiya sai da aka je can ƙasa ƙarshe sai ka ɗan ɗebo ta ƙoƙo, sai ka iya ɗaukan ƙwaya sai kai haka Allah ya san da zamansa a cikin duhun ƙasa wala ratubin wannan ƙwayar da ka gani jiƙaƙƙe ne wala ya fitin ko busasshe illa sai kitabin rubin face akwai rekod ɗinsa a cikin littafin Allah yanzu ubangijin da yake wannan kula da duniyar ba wani abun da yake faruwa ba tare da yana da record ɗinsa kuma shi ke gudanar da shi yadda yake so ba yanzu ka bar shi kuma ka ɗauki wani ka yi tunanin akwai abun da zai gagara wai kai ka haɗa da wani ballantana ka ga mutum ya ja tsaya a kabarin wani wanda ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum amma mutum ya tsaya yana roƙon sai yana cewa ya basu to Allah ya ji tausayin su akwai matsala kaza ya warware na rantse da Allah kafin ya mutu akwai matsaloli kuma ya gabu da babbar matsala ran da zai mutu inda a ce yana da damar da zai haka da har yanzu yana nan mutumin da bai iya cewa Allah ya bar shi ya kai zuwa yau ba sai yanzu ne zaka ce masa ya cewa Allah ya yi kaza maka kai Allah baya komi don wani sai dai Allah yi don kansa lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah shine mai sama shine mai kasa kuma lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna da su sammai da kalsai da abin da ke cikin su duka nasa ne shi kadai jama'a mu yi tauhidi ga Allah wannan shine ma'anar wannan ayar idan na labta hau ila dil arshi sabila da Allah ce subhanahu wa ta'ala uluwan kabira daukakar Allah da tsarkinsa ya tabbata daukaka mai girma amma ya kunu a bari abin da ake sana'a abin da wannan yake nufi shine idan ma kun ce ba za ku yarda ba Allah yana da ɗa a can baya ko kun ce ba za ku yarda ba ko ba za ku bauta wa Allah shi kadai ba sai kun haɗa shi da wani wannan magana ba za ta rage masa ko biyo kuma ba za ta cutar da shi ba subhanahu saboda ya riga ya tsarkaka kuma wannan magana da kuke faɗa ba za ka rage masa daraja ba don shi ta'ala ya riga ya ɗaukaka ya bunƙasa ya buwaya ya fi ƙarfin kowa in ga ka ci gaba da yi shi ya barka ka yi yana kallon ka ne ka gama kun tamatta bi ka kalila ci gaba da cin kasuwarka akan kafircinka ka min ashabin nas, kai kana cikin yan wuta shi ne subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira yusabbihu lahu samawati sab'a wannan Allah shi kadai din shi ne wanda sammai guda bakwai gaba ɗayan su suna masa tasbihi wal ardu kasai guda bakwai duka suna masa tasbihi wa man fihin na abin da ke tsakanin su ma abin da ke cikin su ma duk suna masa tasbihi walakin la tafahu la tasbiha abin da yasa ba kwa jin tasbihi shine ba za ku iya gane tasbihin su ba innahu kana da ghafura lalle Allah mai yawan hakuri ne yanzu ubangijin da dukkan sammai suke masa tasbihi dukkan kasai suke masa tasbihi yanzu don Allah in dan adam bayan Allah ya ce baya son shirka shi kuma yana yi Allah yana ce subhanahu ya karkaka sai ce kar ku yi kuka ce dole sai kun yi kasa kuma tana masa tasbihi sai Allah ya ce hun shi ina za ka je sai Allah yake sama da me mun shi ya za ka yi sai Allah yake wa dutse wacce mun shi ina za ka ji Allah ke duk abin da ke cikin sama da ƙasa bawan Allah ne in Allah ya gida ma sai Allah ya faɗi wani daga cikin bayinsa nema ma suke ba da Allah zai ba su yi aiki a kanta amma Allah ya ce ya su zai ce ku ci gaba da mun tasbihi ku bar su yi za su zo su same ni zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun kalla sayalamu thumma kalla sayalamu kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun Allah ya ce ku bar su za ku zo ku sani lokacin sanin bai yi ba Allah maɗaukakin sarki yana da haƙuri shine ma'anan inda kuka na haliman gafura haƙurin Allah ya isa yasa Allah maɗaukakin sarki yace walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu da ake abinda mutane suke yi daga sun yi sai Allah ya kama su bai da hakuri da juriya da kamewa to Allah madaukakin sarki yace ma taraka ala ha min dabba da duk duniya ba ko abu kaya da ya rage ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه walakin ya afshuruhu ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta musu ne akwai lokacin da yace shine za su zo fa idza jaa ajaluhum fa inna Allah kana da ibadihi basira idan lokacin ajalin su yayi to nan ne zaka tabbatar hakika Allah yana gani a shi akan abin da bayin su suke Waka duk abin ka ga bayi suna yi a yanzu kana gani kamar yanzu da yasa Allah ya bar waɗannan suna yi ba wala tahtabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun haka rauka Allah ya na ne a inda ma yau ashirin hudu yau Allah yana jinkirta musu ne a kowace rana tana zuwa to shine ma'anan walakin yau akhiruhum ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali da Allah ya yanke masa lokaci shi Allah baya da gaggawa akan abin da ya sa saboda shi yana ganin wannan din da kuke gani kamar da nisa shi a wurin sa kusa ne innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba to cikin waɗannan ayoyi akwai darussa da yawa Darafin mafi muhimmanci shi ne darafin tauhidi Darafin kaɗaita Allah kaɗaita Allah a cikin dukkan harkokin sa Allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya kuma Allah madaukakin sarki baya da wanda ya taya shi komai shi kaɗai ne kayansa inda a ce akwai wanda zai iya yin tarayya da shi ya taya shi to da kaga wani ya taya shi akan halitta da sai Allah ya ɗan yaga masa wani abu saboda haka harkar siyasa take ko da kana adawa da mutum ko da baka yin sa in ya taya ka aka yi aka yi gwagwarmaya da kai aka kafa gwamnati ko da ka san masa wani abu a yi wanda ya taya shi ya kafa kwamfuta Allah madaukakin sarki shi kaɗan sa ne ya komi Allah ya maɗaukacin sarki yake a tambaya shin waɗanda kuke gani kuna kiransu koma bayan Allah babu wani daga cikinsu wanda ya taimaki Allah ko yake da mulkin wani abu daga cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya halitta a ban duk wanda kake gani a wannan duniyar aka ɗauke shi aka kambama shi har aka bashi matsayi irin na Allah zuwa bai ya ga duniyar nan wata ya mace shi ta haife shi ya shigo duniya kamar da ake haifuwar kowa har kawai dan ya tashi ya bunƙasa ko ya ga Allah ya bashi wani abu na mulki ko ya ga Allah ya bashi wani abu na ilimi sai ya fatar da mutane sai ya mai da su su zama bayin ba bayin shi ubangiji ba ta za ka ce Allah zai bar wanda ya tafi aka kawai ba yadda za a yi mutum ya takara da Allah kuma ka ce Allah zai bar shi a zauna lafiya ba yadda za a yi wani kuma ya yi wa Allah tawaye ya bi wanda ya takara da shi kuma ka ce shi din Allah zai bar shi magana akan kan tabbatuwar ilahantakar Allah shi kadai wannan fa ne red line a musulunci wanda ba a taɓa daga gaba a kai. Ka dubi irin tsananin gafara da tausayi irin na Allah. ba yadda za a yi wannan ganganci da Allah ya gina shi ya sa kashi a ciki ya lullube shi da tsoka ya sa fata ya sa cikinsa da laushi da kyau shi ya tsira a nan ya tsaga kofofi a cikin mutum ya sa ɗan adam yake da kyan gani ya ba shi duk wannan kuma Allah ya bari wani shi kaɗan sai wannan kuma ya bari mutum ya riƙa haɗa shi tare da wani kuma ka ce wani magana za ta fice haka kawai to kuma ba yadda za a yi ubangiji duk wannan rahamar ta da ya maka wannan ya dauke ka kawai babbaka a wuta kuma ce ba za ka sace fita ba har abada ka ce wa magana mai sauki ce sai ka san babbar magana ce duk abin da ka ji Allah ya ce inna ma la yaghfir hakika Allah baya gafartawa an yi shirka da idan da shirka za a yi da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha irin waɗannan ayoyi Dukkansu ina da tabbatar muku ba wanda yake yawan karanta su sai dai ahlus sunna an dai ya karanta ya fassara kuma ya bayanin su dalla dalla domin a yi aiki da su waɗanda ba ahlus sunna ba sai dai su yi kira'a su alqur'ani su wuce ko kuma su karanta su aka kai a fassara sai a wuce amma ba za su ɗauke shi da nuna jinjina da kammama al'amarin abin da ya shafi shirka ba a kwallo kwallo saboda in sun ce za su yi haka zai ta su su da kansu saboda su wasu ɗauki wane da wane da wane sun ba shi matsayin Allah idan kana so ka gane haka in kai ba ka gane ba ka dubi yadda suke yi wa kaburbura ka dubi yadda suke tsayawa su gurfana su rifina a gaban kabari irin yadda kake yi in kashin fi ɗadar duma bayan kai sallah a tsara irin haka za ta ga su kuma suna yi wa wani kuma yana kwanci a cikin ƙasa bai san me suke yi ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ya fi abin da yake yi amwatun ghayru ahya matattu ba rayu ba kuma mutum ya zauna fa nazallu laha akifi kuma ya kufa yana tsamauta wannan aikin shine abin da ake ce shirka din shi ne kuma abin da Allah yake ba zai taɓa fi shi kuma ko ka fi kowa sallah ka fi kowa sadaka kafi kowa hajji kafi kowa azumi kafi kowa yawan zikirin Allah da zikiri aka haife ka da zikiri ka mutu na rantse da wanda raina yake hannunsa idan ka mutu kana shirka kai dan musa ne kuma ba za ka tashi da ba har abada ubangiji na ne ya faɗa a cikin wannan ayar da muka karanta ko kuma ba haka bane ka karanta ka ce fassarar ba haka bane inda Allah haƙiƙa Allah la yaghfiru baya gafartawa an yi shiraka bihi a yi shirka da shi wa ya gafiru ma duna dalika yana iya gafarta abin da yake kasa da haka liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wannan ayar ba haka bane fassarar ta to wancan din ba shi ne shirkan ba in ba shi ne shirkan ba to ne shirka, kuma Allah madaukakin sarki ya ce innahu man yushriku billah hakika duk wanda ya shirka da Allah فقد حرم الله عليه الجنة تثبت ألا يحرم حرم الجنة ما هو جلي غير بقوة مأواب النار مقوة جلسة وطا ألا تبري من الشيطان وانا أيا إتوا أذي أقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبدأوا إلى ذي العرش سبيلا subhanahu wa ta'ala amma ya kulu da huluwar kabira wanda yana nuna mana yadda Allah yake tsarkake kansa da kansa bayan Allah ya tsarkake kansa sai ce a cikin sama da ƙasa ma ana masa ana tsarkake shi Ba don ƴan waɗannan tsirarun suna shirka su ba zai cutar da komai ba ko a cikin bayin su nawa ne in ka kwatanta su da su da sauran bayan Allah waɗanda dukkansu suna yin tasbihi sai dai ku ne ba jin tasbihin su waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa dukkan abin da ke cikin halittun Allah dukkan su suna yi wa Allah tasbih alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wa tayru sa'at kullu qad alima salatahu wa tasbiha kowa ya san da yake tasbihi Allah ne ya san yadda suke yi su ma sun san yadda suke masa amma ko ba kwa gane wani lokaci yan cikin sama jannati sukan ɗauko wani abu a can cikin sararin subhana sai ce sun ji wani motsi na hukukin wani abu ana jin wani motsi amma a irin wurin da space ne ba komi a wurin amma ana jin motsi motsi me ake ji sabbi lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihi shi ubangiji madaukin sarki in ka gara ma ka bauta masa ka gara ma ka bauta masa akan ka kai in takfuru fa inna Allah ghaniyyun anku in kunci za ku kafirce Allah ya wadatu wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarfa'u lakum Allah madaukakin sarki ya sanya cewa dukkan halittu suna masa tasbihi wannan aya tana nuna muhimmanci da girman tasbihi a wurin Allah kuma ayar ta nuna kowa ma yana yi mu kawai a cikin mutane da cikin aljannu aka samu waɗanda su ba sa wa Allah tasbihi saboda su ba su ɗauki Allah kamar yadda sauran halittu suka ɗauke shi ba amma kadarin ba a haka kadari ba su girmama Allah irin yadda Allah ya cancanta a girmama shi ba mala'ikun Allah su ne mafi girma daga cikin halittun Allah da muka sani mafi daraja amma babban aikin su shine kullum suna tsarkake Allah su da kansu suka ce wa na'am nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard Allah madaukakin sarki yace har duwatsu su ma suna yi wa Allah tasbihi inna wa sakkarna ma'a dawud al-jibala yusabbihna wa tayr كنا فاعلين اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أبواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أبواب tsuntsaye ma shine Allah ya ce wa tsayu safa da tsuntsaye in ka سنة sun kai ka ɗauka suna tafiya za su tafi harkar su ne suna tafiya suna yi wa Allah tasbihi walakin la tafqahu na tasbihi sai dai kuma ba gane ya suke yin nasu amma su sun san Allah Allah ce ba ma waɗannan ba a raduwa ba in kana jin hukuki na a raduwa ana kuku za a yi ruwan nan wannan abu ma yana yi wa Allah tasbihi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء don haka Allah maɗaukacin sarki tasbihi gare shi shine abincin dukkan halittu waɗanda ba cin abinci suke yi ba wannan abin shi ne abincinsu kamar yadda kai kake numfashi kake rayuwa su kuma tasbihi da ita da shi suke rayuwa kuma wannan ayar tana nuna cewa ƙwaƙwalwar ɗan adam tana da iyaka ba komai ne dan uwar kwakwalwar dan adam take idraki ba yanzu dan adam baya iya gane karfe yana da rashi zai taba ba hankalinsa ba zai iya bashi wannan ba ba zai iya bashi wa dutse da ƙasa da ruwa da iska suna da rai ba amma shi Allah ya ce suna tasbihi ina fata an fahimta ya ce duwatsu suna tasbihi ashe dukkan halittun Allah ko da yana da rai amma irin nasa ran wanda yake tsakanin shi da ubangiji mu iyakan namu ran kadai muka sani ran aljanu ma ba sani ba ba ma iya ganin su sai iya namu kadai muka sani sai dabbobin da muke gani amma ubangiji madaukakin sarki shi ne ubangiji su kuma shi ya san suna da nasu ran kuma suna da irin nasu hankalin na alaka tsakanin su da ubangiji sai ka dauke su ba su da hankali su kuma suna da hankali su a nasu su ne ma ya sa lau an zanna hadal qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da a ce za mu saukar da wannan alqur'ani akan dutse ne da sai ka gan shi ya gargaje saboda tsananin tsoron Allah ashe yana da hankali amma duk wanda za a karanta alqur'ani ayi irin wannan wa'azin shi bai ji komi ba yana da hankali lahu qulubun la yafqahuna biha yana da yana da zuciya ne kawai a ciki amma wofi ne ba zuciyar ba ka da hankali sa'annan kuma wannan ayar tana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki ya girmama yi masa da tasbihi ya ce kowa yana yi mu bai ba za mu shiga cikin masu yi ba yana ɗaya daga cikin mafi darajar abin da za ka shi da ka zama cikin masu yawan tasbihi ga Allah halittun Allah da ɗan ƙanana yana ɗaya daga cikin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a sunnarsa a addinin musulunci an haranta kashe kwari shi ne saboda su karkarin ka kashe masu yi wa Allah tasbihi in ka kashe kiyashi wanda ba ci ba cizon zauka zai yi ba ka kashe tsuntsuwa wanda ba ci za ka yi ba ka kashe duk wani abin da ba cutarwa yake yi ba to wannan kashewar da kake ka hana wani ci gaba zai yi wa Allah tasbihi haka ita tabbatar cikin hadisi cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah Allah kare ya daga da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wata rana tururuwa ta ciji wani annabi cikin annabawan Allah da ya ci zafi sai ya ce ku kona gidan tururuwan nan gaba ɗaya. sai aka kona gidajen su duka tururuwan sai suka mutu sai Allah ya masa wahayi sai Allah ya rike shi ruwa sai ta cije ka sai kuma ka kona dukkan kauye da garin tururuwa al'umma guda cikin al'ummomin Allah masu tasiri ga Allah annabin Allah ba aka gaya masa saboda muhimmancin tasbihi yace a haratta ummatan min al'umma ummi ki sabbih akan kwaya ɗaya ta cije ka sai ka kona al'umma guda da yi wa Allah tasbihi wannan akwai akwai darussa da yawa a cikin wannan hadisi sharafi na farko shine ba a kashe abin da bai cutar da kai saboda yana tasiri ga Allah sabu kuma ya kai kama a wurin Allah idan kai dan wuta ne kai banza ne lahira kai da kanka zaka ce kana so ka zama shi saboda a kunci turaba a mai da kai a tafi da ko ba za ka zama ba sannan daga cikin abin da yake nuna mana shi ne karka yi ramuko a kan wanda bai yi mata ba wani ya kashe ka sai za ka rama a kan ‘yan uwansu saboda shi ya ji haushi idan a cikin kiya idan a cikin tururuwa wani ya kashe wanda bai kashe ba Allah ya aiko an yi masa magana kai ya za ku kare da Allah idan wani ya kashe maka dan uwa kai kuma sai ka kashe dan uwan wancan wanda shi bai ji ba bai gani ba yadda ta'adda za ku ce a gaban Allah waɗanda za su ce gwamnati ta zalunce su bata musu kaza ba ba a musu kaza ba an kashe musu wani an kwashe musu shanu sai su je gari gaba ɗaya su kore su kashe su yi ta'addanci wa yublikul harsa wal nasl ki za su ce wa Allah kan abin da mutanen kauye da mutanen garuruwa waɗanda su ba su ji ba ba su gani ba ba su musu komi ba su danne su su musu yankan rago su harbe su da bindiga su kona su da wuta su kashe su da wuka su kwashe dukiyarku masu suka yi maka baka yi wa wani wanda ya maka kamalin ta da alaikum adadu alaihi wanda ya maka kamata bibisil ma ta da alaikum gurgudun yadda ya maka karka wuce shi ma in ka wuce sai Allah ya tambaye ka to yayi wanda shi kuma bai maka ba Allah ka tsare sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun nuna mana cewa a lokacin da ba da lokaci ne na zamani na gaskiya da gaskiya abdullahi bin mas'ud ya cin abinci yana tasiri in na cin sa har da miki da cikin shi wata mutum da ke da ya ya da ya da ya ya ne ya da ya da ya da ya ya ya sallallahu alaihi wasallam da ya sa hannunsa a cikin ruwa sai ga hannunsa ya zama yambu ya zama kamar makugan ruwa kamar famfo a tsakanin yatsunsa suna ta fitar da ruwa ruwa yana ta taruwa ana ta ganin ruwa mai kyau yadda zaka ga bakin famfo ka bude da gudu haka hannun manzon Allah ta salama yake ta fitar da ruwa ta duka bakin yatsunsa ruwa ya taru kowa ya gama amfaninsa da shi masu sha masu wanka masu alola aka gama har aka guzuri da ruwan sai ce to ba wannan ne kaɗai ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna cin abinci ma muna jin abinci yana tasbihi to a ce har abincin da aka dafa ya sha wuta amma yana tasbihi ga Allah kai kuma da ka dafa shi kai kuma bai wa Allah tasbihi ba shi da Allah ya nuna muhimmancin tasbihi ya nuna a cikin alqur'ani ka yi tasbihi ta kowane siga da magana da yadda lafazi na zance ke tabbata da fi'ili mazi da fi'ili muzahi da fi'ili amri da mafta duka kuma surori na alkur'ani har guda bakwai Allah ya buɗe su da cewa a fara ya fara buɗe su da tasbihi na farko ita ce wannan sura suratul halim suratul hashir suratul saf suratul jumu'a suratul taghabun da suratul a'la to Allah ma yi mana سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نعم. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يسبح سبح لله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك آه، آه، آه، يسبح لله الملك القدوس العزيز الحكيم كتدا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم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 waɗannan a cikin su duka sai da Allah madaukakin sarki ya faɗi a yi tasbihi ta ɓangaren fi'ili mazi sabbaha lillahi fi'ili mudari'in yusabbihu lillahi fi'ili amri sabbi isma rabbikal a'la da kuma masdarinsa ko kuma al-fi'lul mutlaq abin al-maqtul al-mutlaq subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram wannan yana nuna muhimmancin tasbihi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ya ce wa Abu Dhar la tusbiruka bi ahabbi kalami ila Allah shin ba zan gaya maka ba ta kalma ce magana sai magana za ka yi wanda ta fi a wurin Allah wanda Allah ya fi son ta Abu Dhar ce bala ya Rasulullah akhbirni bi ahabbi kalami ila Allah ga ya kun magana da tafi kowace a wurin Allah soyuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ahabbul kalami ila Allah subhanahu wa ta'ala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim azim sune kalimatani خفيفتان على اللسان ta ne ثقيلتان ta ne الى rahman. kalmomin da suke da a kan harshe amma suke da nauyi a kan imani kuma ubangiji mai rahama yake son su subhanallah saboda yadda girman ta yake sai ta zama kamar ita ce jagora a zikiri gaba ɗaya shi sa Allah yake akasinta a kan zikiri sai zama afakul khasi ala al'ad ita ma zikiri ne amma sai Allah ya faɗe ta bayan ya faɗi zikiri saboda ita a cikin zikiri ta musammanci ya ayyu allazina amanu udhkuru allaha zikran kabira wa sabbihu bukratan wa asila ai sabbihu shu'a udhkuru allaha قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشغل به اجري واشرك في امري حيث نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هذا تسبيح كما قال ذكري اي تسبيح ما ذكري لي amma سبب التسبيح na musamman لي a ذكري zikiri sai aka fara da ذكري shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna cewa tasbihi yana iya zama ma madadin ibada gaba daya ko a ce sallah gaba daya sunan da tasbihi fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil wal asali rijal yin sallah ma sai aka kira ta tasbihi واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وما الله يجب النبي صلى الله عليه وسلم يريك يزجري كو يوشي da yin tasbihi saboda tasbihi lalla shi ne da zuciya duk wanda yake da kuncin zuciya duk wanda ransa ya faci ya kai makura yana nema ya ji sanyi a zuciyarsa duk wanda wani abu ya bakanta masa rai duk wanda wata damuwa ta dame shi yana neman ya samu comfort yana neman ya samu sauki kar jininsa ya hau to ya ce subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallahi wa bihamdihi sai ya ji ya sauka saboda Allah madaukakin sarki ne ya faɗa Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda za su kwambata maka rai waɗanda za su gaya maka maganganu da za su bakanta maka sai Allah madaukakin sarki ya ce wala kad na'lamu annaka yudhiku sadruka bima yaqulun mun sani zuciyarka yana tana kunci kirjinka yana kunci idan aka ga maka bakar magana yana ce fasabbih bi hamdulillah kai ta tasbihi kana ce subhanallah wa bihamdihi zaka samu sauki wa kun min al-sajidin sai kai sallah wadannan abun guda biyu kai na nafila zaka abi kai ta tasbihi ko kai damuwar ka a cikin zuciya za ta yi tsayi shi ta Allah ce isbir ala ma yaqulun وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح wa adraka nahari la'allaka tarba kai ka tasbihi ko yaushe shi ne zai taimake ka wajen hakuri isbir alama ya kuru da kai hakuri da duk abin da aka ga maka bakar magana to abin da zai taimake ka kai hakuri shine wasabbih kai ka tasbihi ko yaushe kuma bari ke wannan lakani yawan tasbihi yana kawo sanyin zuciya sannan kuma yawan tasbihi yana kawo tarin lada annabi sallallahu alaihi wa sallama yace alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma baina samai wal ard suna cika abin da ke sama da ƙasa shi yasa ta zama jagora akan zikiri in aka zo yin zikirin za a yi na bayan sallah kowace sallah sai ka ji an ce a fara da subhanallah kafin alhamdulillah Allahu akbar duk da cewa duk wanda ka fara da shi yayi amma galibi subhanallah da shi ake farawa in za a yi subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim idan aka zo yin zikirori na waɗanda ake yi kafin a yi bacci subhanallah da ita za a fara idan aka zo cikin sallah farko farkon abin da ake fara budewa da shi a sallah tasbihi ne دعاء الاستفتاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اطيب تسبيه ان ان سنك يا ركوع تسبيه سبحان ربي العظيم ان ان كبو ان يسجد تسبيه سبحان ربي الاعلى ان اكا كما صلى ان يسلم شي ما اتاكي سبحان الله وبحمده idan an idar da sallah ta farilla a yi subhanallahi subhanallah, talatin da uku in an da sallah ta nafila ko ta wuturi a ce subhanal malikin kudu wanda nuna da tasbihi shine jagora akan dukkan zikirori galibi waɗanda ake yi da tasbihi ake farawa kuma da tasbihi ake karewa shi yasa idan aka gama komai aka tafi aljanna to abin tasbi abin zikiri da yan aljanna duk lokacin da za su yi zance da ubangiji da'awahum fi subhanaka allahumma duk lokacin da za su zanta da ubangiji da za su nema a wurin Allah shine su ce subhanaka allahumma zaka da ita aka fara da ita za a gama ita ce farko wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun sannan da ita ake karewa ni ma da ita zamu ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh